الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne satin Allah ba mu iko daidai da wannan rana ta alhamis muka haɗu wannan masallaci na abu huraira domin bitan littafin imamu nawawi a tsakaninmu bisa ga taimakon allah yau ma wannan yammacin na hudu ga watan rajab <coughs> watan bakwai a ƙididdigar watannin musulunci shekara ta 1430 da tara wanda ya daidai da 22 ga watan uku miladiya 2018 insha allahu za mu yi dashen karatunmu na yau akan na satin da ya gabata kuma muna nan cikin babul jam'i bainal khawfi war raja'i mun yo babul khawfi mun yo babul raja'i to yau kuma muna babul jam'i bainar khawfi war raja babin da ke karantar da mu wato falalan mutum ya hada tsakanin tsoron azabar Allah da kuma kaunar rahmar Allah mun yi ayoyin da malam ya sawo cikin babin kuma har mun kai ƙarshen su yace wal ayatu fi hazal ma'ana kasiratun ayoyin da ke magana akan hada tsoron Allah tsoratarwa daga hushin Allah da kuma kwadaitarwa da rahamar Allah ayoyin da ke irin wannan magana ya cike suke cikin alkur'ani mai girma waton suna kuma da yawa fa yajtami'ul khawf war raja'u fi ayataini na taini yace sai haɗa magana tsoron tsoratarwa daga azaba da kwaɗaitarwa da rahama cikin ayoyi biyu waɗanda suke tare au ayatin ko kuma ayoyi da yawa au ayatin ko abin ya zo cikin aya guda malam ya buga misali cikin ayoyin suka gabata ya ce to yau kuma hadisi za a kawo dangane da wannan matsala ta kwaɗaitarwa da tsoratarwa su zama suna ta iya zo zuwa zo hadisi na farko ya ce wa an abi hurera radiyallahu anhu an samu daga abu huraira abdurrahman bin sakari dusi allah madaukakin sarki yarda da shi ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aiki tsira da aminci allah ya tabbata a gare shi kala ya ci lauya alamul mu'minu da muminin da ya yi imani da allah ya san ma inda allahi min al'ukubati ya san haƙiƙa ne ya san akwai ukuba gudun allah amma mina na ake nufi haƙiƙa ya san hakikar yadda hukumar da Allah ya tanada wurin take kun sa an ce laisal khabaru kal muayana a baka labari abu ka san gaskiya na bai kai ka ganan makanka ra'ayal aini lokacin da annabi Musa ya zo miƙati Allah ya faɗa ma Musa alaihi salatu wassalam cewa mutanen ka sun samu matsala kahin ya dawo ya faɗa ma amma lokacin damuwarsa ba ta bayyana kwarai ba irin lokacin da ya iske sun kewaye ɗan maraƙi suna tarawa suna ta irin zikirin da ya kamata su yi a wannan lokacin suna tarawa sai hasala da tashin hankali ya kammai allunan da aka bahi na attaura sai kwanci kwanci ya waci da su saboda bacin rai ai can da Allah ya ba shi labari ya san labari Allah gaskiya ne ko ba haka ba amma abin bai tayar mai da hankali ba sai da ya zo ya gani sai hankalinsa ya tashi sai ya rikice sai yadda alluna a taura muka kai kun ga wannan ya tabbatar da laisa alfabaru kalmu ayana labari bai kai ka ganin makan ka gani ido ba don haka nan shi na manzo Allah yake a anan kowane mumini ya san azabar Allah ya tanadi azaba gure shi to amma yau abinda manzon Allah ke nuni anan da ɗayan kuma da mumini ya san ne abinda a gurin Allah na ukuba ya ce ma ɗami abi jannatihi hadun da ɗaya daga cikin talikan bai tsammanin in ya san yawan azabar Allah da ya tanada ga waɗanda suke masu samu da ɗaya daga cikin talikan bai tsammanin samun aljanna Allah ranar tashar kyama saboda yawan azabar da tsananinta da muninta kowa sai ya tsanki tsammanin kila samu wannan aljanna haka kuma walau ya alamul kafiru manzo Allah ya ce kuma wallahi da kafiri ya san ma inda Allah hakika ne abinda a gurin Allah minar rahmati na jinkayin Allah yawanta da kuma yadda take hakikata ya san ta hakika ya ce ma ka da min jannati ahadun da ɗaya daga cikin talikai bai yanke tsammani in ya san yalwa da faɗinta da yadda take da ɗaya da hadda kahiri bai bai da tsammani ba ta shafe shi ba saboda yawanta Na an haɗa abu biyu tsoratarwa daga kushin Allah da kaunatarwa zuwa ga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala don haka nan manzo Allah ya so ya gina razana cikin zukatanmu saboda abin da ya sani yadda Allah ya kuranye mai wasu abubuwa waɗanda a gurin shi na guyo kun ya yi iraji ya dawo ya ce an gwada mai wuta ya ga wasu mutane na uka daban da bai bada kamanninsu na ga suwa ne irin kala kaza na ga suwa ne irin kala kaza kaga manzo Allah an kuranye mai akwai lokacin da cikin salatul kusufi aka kuranye mai yace yau na ga abin ban taba gani iri ne ba a duniya an ka kuranye mai ya ga wuta ya ga aljanna sai da ya kai ya zura hannu ya dan kasu itacen aljanna sai an ka kwabe aka ce lokaci bai ba yace ce wallahi da an bari na ɗebo da kun ci shi ku gane na kaso muku gwada mai an kai saboda Allah yana da iko akan komai haka kuma aka kuranye mai yagga wuta to shi na ne yake gaya mutane rahamar Allah jinƙayinsa yadda yake da yawa da yalwa da faɗi da yadda Allah maɗaukin sarki ranar tashi alkiyama yake rabon alkhairi da rahama da jinƙai ga bayansa da muminai da kafirai sun san irin adadin hakika ne abin da nan da ko su da kafirai ba su yanke zamani ga tai ta kai gare su ranar tashi alkiyama saboda yawanta da jinƙayinsa wannan ya gwada mana in har kahiri saboda yawan rahama shi ma yana sa ransa ina ga mumini kenan yana ya gwada muna an kaunatar da rahamar Allah yawa gare ta da kainsa da alkhairi tana da fadi har sai an waye gari duk al'umma annabi masu bai ya gare shi in Allah su ba za su tabe ba don an ce wata rana sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka manzo Allah Allah Allah ya ce a tambayo shi me yake kuka ya ce Allah al'umma ya ce ta yi muhammadu ba za mu an ba za mu lamisu kafi ummatika ba za mu an na maka rai ga al'umma ka ba za mu yi za mu yi maka abin da zai yarda da kai wannan zai kaunatar da mu cewa insha Allah muna ciki da yarda Allah amma ya za mu yi mu ƙara kai mai a iske mu hakikatan mabiya annabi Muhammadu miki kada mu bi annabi da baki shi ya wahala ya yi azumin litini yi azumin alhamis ko ba haka ba ya yi azumin kwana uku ya ta yaƙi mafifici halitta Allah ya ɗauki takobinsa sara in sara an taɓa sara ta sai da haurinsa ya kare an taɓa bugu ne an gina mai rami ya faɗi sai da ƙauninsa ya fashi yan uwa duka wadanga shine Allah yake cewa wani guri cikin alqur'ani ma kana li ahli madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakallafu a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا نعم ولا يرغبوا بأن أنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة نعم ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا نعم ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا haka wala gaskiya wannan magana ce ta gaskiya Allah ya ce ma kana li ahli madinati wallahi bai kamata la yan bagi wala ya hatta li ahli madinati bai kamata bai ma yiwa ga mutanen madina wa man hawlahu min al-arabi da da ake huka zuna daga ƙauyen laraba da mu duk da ita ce madina ko akwai ummul qura ko duk kowa bai yake da duniya cin abincin gaban america bai dami musulunci bai dami allah ko ba zai dami mumini duka ba ya san inda ake dikwata kai ya san inda ake dikwata addini dai allah ce bayuwa ga mutanen madina da waɗanda ake hukansu an ya takhallafu an rasulullah su jinkirto daga bin manzo Allah shi ya shi mafifici halitta Allah ya zaɓi ya je ya kai har ya yaƙi makiya Allah ya yaki asha kai kwancin ka badina cikin inuwa kana malkashi cikin iyalin ka cikin yalwa anya Allah ya ce wallahi ba dabi'an mu'mini ce bai yiwa ga mu sai faɗi dalilai in mun ja su za su ci muna karatu mu da yawa ya faɗi dalilai saboda haka bai ma yiwa ashe mu ma ba zai yiwu ba kana mabiyi manzo Allah wanda ya faɗi yawan rahama da mumini ba zai tabe ba Allah ya mai alƙawari bai tabar da shi ga al'ummarsa bai ɓanna mai rai ga al'ummarsa kenan ka shiga ciki in ka bi manzo Allah amma ba irin bin gana baki ai su abdullahi dan ubayu sun bi shi don ka sani suna nan biye da shi ba a rabu ba sahu guda aka sallah sahu gaban sahu manzo Allah suna biye da shi amma an samu dan bambanci ba da gaske ba ina fatar an gane don haka bin manzon Allah shine raya ibadar da ya zo da ita da hannuwa daga abin da ya hani duk da an ce da'atu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa min wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yubadillah illa bima shara'a waɗanda su ne a gaskiyar imani da Allah da imani da manzon Allah da biyayya gare shi kai umurni ka bi shi inda ya maka ga abin da ya umurni sannan ka hannu ga abin da ya hannu sannan duk abin da ya tsawata gare shi kuma ka tabbatar da gwargwado ka gwada ba kai mabi annabi wannan in mutum ya yi irin waɗanga in Allah so Allah ba zai muna nama annabi game da shi ba ranar tashiyar kiyama rahama nan za ta shafe shi don Allah ya ce baiwa am hasibal ladzina amanu amilu salihati minene am naj'alul ladzina amanu amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul mufsidina kal fujjar yana yiwa gare mu wallahi bai yiwuwa in ba fajiri kake ba ka yanke hukunci kawai ka sa tsammani mai karhi za ka shiga aljanna gobe in dai ka san fajirai in sun yi nan ka kai in marasa da'a sun yi nan nan kai ba layin guda ba ka sa tsammanin ka kwarai Allah ba zai kunyata ka bari inna Allah la yukhliful mi'ad an gane yan uwa don haka wannan tsammanin da hadisi ya tsoratar ya kwadaitar mu ƙara kwadai mu ƙara jin tsoro da babu garanti abinda sa aka tsoro yan uwa baka san bisa ga wace halayya zaka gama ba kun ga mutu yana hita da ya dawo to Allah ku hankuri in dawo da kamba sai ya zo bai dawo bisa ga wace halayya ce yawa gari nan ba a sani ba shi yasa kullum mutum ka zama cikin tsoro yayo musulunci shekaru aru aru kaddara yake jin tsoro duk da an ce hadisin can na hudu garba wani hadis aka ce ɗayan ko inna adaku la amalu bi amali ahli janna hatta ma ya bai na wa ha? illa zira'un fa amalu bi amali ahli da kudu ha mutum sai ya yi aiki shekaru aru aru zango mai yawa ya keto shi yana ta bisa ga jadda mai kyau kawai ra kusa ga mutuwa sai ya taho wata ya kaddara ta gitta mai ta yi shi sa kakkare na zunubi da uwana kaka ce wanga dai gobe zan gyara ka sani ko kaddara ta za ta ci ka kana gama dan wanga dai sai rayuwarka ta salwanta ka mutu bisa gare shi kayi alhatimatu sayyi'a kayi mummunar cikawa don haka wannan shi na ake nuhi a tsoratar da mu saboda ba a san yadda za mu gama ba a tsoratar da mu san bisa goce halaya za mu kare ba shi na ma'anar tsoratarwa sannan kwaɗaitarwa kada ka yanki tsammani ko kaga kayi aiki ba ka kai su wani ba kana da ɗan kasawa to kada ka ɗebi tsammani rahamar Allah da yalwarsa ta haɗa da kai ka samu aljanna ranar tashin kiyama Allah ubangiji ya samu gane wannan hadisi imamu musulmi ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin shi hadisi mu na biyu hadisi abu sa'idin al kuduri aka ce an abi sa'idin al kuduri radiyallahu anhu an samu daga abu sa'idin al kuduri Allah madaukin sarki yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce wudi atil janazatu ko jinaza to al janaza dai saboda ya aka ce jinaza ga wata fasara ana nuhin kamankara to idan aka aza janaza ma'ana gawa aka aje gawa ranar da mutum ya mutu aka wanko shi cikin ɗaki ko cikin gida aka hito da shi wa hata malahan nasu sai mutane suka ɗauka kan kafaɗunsu ayin rijalu ko mutane ko kuma mazaje da yake mazaje ka ɗauka gawa ba mata ba in ba lokacin da hargitsin shadi ya faru wannan hargitsin ya sa lokacin mata suka ka jana'iza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suke sallah suke tara mutane su yi sallah kuma kila ba su ko iya sallah gaba dole ɗaya na takai su don ba koya musu saboda ana ganin ba lura su bace shi yasa addini an ta koyarwa a koyar da mutum addini saboda ba mamaki wata rana bukatar wannan matsalar ta taso bai santa ba ina fatar an gane to shine aka ce ko ko ko dai aka hitar da ita mutane suka ɗauke ta ko mazaje akan ka akan su ta ce fa in kana salihata ma'aikaci in ga wannan mutu ta mutumin kirki ce ko ta mutumiyar kirki ce kalat na inda take bisa wayoyin mutane ko bisa mota kala sai ta dora cewa kaddimuni kaddimuni ku gabatar da ni ku kai ni maza maza ku kai ni maza maza don Allah ku yi sauri da ni da wajen tun daga wajen masu ɗaukar rayuwa ta zai gane na yi duk da araba biyu an ce wannan zihati garka sai aka ce wannan dati na shida Allah ce na rance da mala'ikun azaba da ke izga kafiri rayuwar kafiri hizga ta hirgita da ban tsoro da ta gallazawa ya ce kuma wannan shi dati na da kuma waɗanda ke karɓar rayuwar mumini cikin da shari kaga turan mutuwar kan mutum zai gane suwa na suka sauko mi a alamu masu ɗaukar rayuwarsa daga nan zai ga alamomi to shi na daga nan in za ana da shi makabarta sai ya ɗora cewa don Allah ku don Allah ku yi sauri ku kai ni don Allah ku yi sauri ku kai saboda shi ya sai ya gama da wahalar duniya an kare wannan ya kai dai a gabatar da shi da Allah ku gabatar da ni ku gabatar da ni aka ce in mutumin kirki na Allah ya sa haka za mu yace sannan wa in kanat ghairi salihatin in ko ta kasance wata saliha gawa tashi ko tata ta kasance ba ta mutumin kirki ba ce ko ba ta mutum da kirki ba ce kalan nan take aka dauke ta bisa yayiwa ko bisa mota sai ta dora cewa ya wailaha ya kai tunta sabu na biya ta dora cewa don Allah ina kun kai da ni yau ya wai ne kai cona ni wani ko ni wance na gabanin duniya yau ino kun kai da ni tun daga masu karɓar rayuwar nan ta gane Allah ya tsare mu ne aka ce yasma'u sautaha wannan harguwar da take don Allah ina na ku kai da ni za ta faɗe shi da sauti mai ban tsoro aka ce wannan sautin yasma'u sautaha kulla shay'in kwacin komi da dabbobi da sauran halittu suna jin wannan harguwar tata illal insanu mutum na annabi adam dai an kawa ni'ima ba a bar wannan abin ba da an yarda dawo gida wani bai kwana shi kenan daga nan sai hawan jini sai zuciya ta buga wallahi kaji dan wanka da ki ka gani ya ma hika kirki kaji yana ta argowa yana ta kuka yo yo na gabonan duniya ya wani cikin kai ni ga halaka ai baka cin abincin ran don haka sai aka ce sai su ɗora cewa kai tunani wani ina na za ku gabata da aka ce kowa na jin rikicin hargo wannan tashi aka ce walau sami al'insanu da mutum ya ji wannan hargowa da wannan sauti da da shi ke cewa lokacin da za ana da shi makabarta yana ba mutumin kirki ba aka ce laso ika wallahi da mutum ya so ne da mutum zai waɗi ya mutu akan hargowar da yake ji dan uwansa yana kuka an yi muna ni'ima babba ta ɓoye muna saututtuka tukka ta huskoki daban-daban kaga dai an ruha ma mutum asiri a bayansa sannan yan uwansa an yi musu nima in sun ji harkuwar na hankali zai tashi wani bai sake cin abinci mai daɗi ga rayuwa sai sai rashin laya haka ne sannan an ruha mai asiri mutum bai san in ka ji wani harkuwa jin ka in ka dawo ka ɗora cewa Allah shi ya haimawa na ci haka kamar da Allah naka ka faɗa ko ba haka ba kila ƙarshen ta sai wani ya bari mai gafara sannan na uku kuma ya zama tono asiri ga yan uwa ne kenan wanan su ba mutumin kirki bane kun gani ni'imomin Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha imomin Allah suna da yawa <coughs> kun ga ai rufin asiri ba san wani iri kake ba kai ka ya rage can tsakanin ka Allah yan ka ba su cikin wani bakin ciki cewa ka mutu kana lalatacce zuri aka ba ta ciki sannan ba ka arada na mutane ba ai wannan ba karaman ni'ima bace an gane don haka hadisi ya karantar da mu wato alama kwadaitarwa da tsoratarwa an gwada mana mumini an ka dauke zuwa makabarta wani albushara yake ta yi jama'a don Allah ku fito ta kai kun san lokaci ana cewa sai wani ya taho daga Sokoto sai wani ya taho daga birnin Kabi shi ko yana Allah Allah ku yi maza maza ku kai shi haka kuma manzo Allah ya yi kwadaitarwa ga yin jana'iza ta faru a gaggauta yin ta sai in akwai wani uzuri akwai ga jana'izar da ba a son gaggawa yi. faduwar gina ta kashe mutum ba a son a yi gaggawa sai an ɗan saurara saboda yana yawa babbar suma ce haka nan ruwa nutsewa cikin ruwa shi ma ba a son a yi gaggawa tugu da mutum saboda irin wannan yana yawa babbar suma ce kun ga da yawa ana kawo mutum matacce a ɗan ci gaba da matsa cikin zuwa lokacin sai a ga sai a ga ya tashi ko ba haka ba to duk irin wannan mutuwa ba a son a yi gaggawa amma in ba irin ta bace an yi so a yi gaggawa maza maza a gama yanzu Allah ya yi kwaɗaitarwa akan wannan manzo Allah ce in in saliha ce fa khairun tuqaddimuna ha ilai in mutumin kirki na ko mutum ne kirki ku yi gaggawa ku kai shi saboda alkhairi ne za ku gabatar da shi wa in kana gairi zalika fa sharrun tad'unahu arriqabikum in ku wani wannan ne to kun gama da shi duk da yana da haƙƙe ku hitar da shi cikin gidajenku to shi kenan sharri ne kuka saukar maza maza daga wuyayen ku ka dawo don haka akwai falala kwarai da gaske sannan kuma nan an tsoratar da mu ta hanya aka ce in zai na makabarta in ba na mutumin kirki ba sauti na guda abin razanarwa ne Allah yi mun nima ya koyi mana, kun wannan kuma akwai razanarwa abin da ke sa mutum ya yi wannan rayuwa shine rashin kirki a rayuwarsa ya banzanta shari'ar Allah ya banzanta ibada ya banzanta haƙoƙan abokan zama waɗanda su ne ke kai kowa ko zo wuta suna ya kai shi wuta banzanta janibin Allah yin tauhidi banzanta janibin Allah gefe ibada da ya dora maka na uku banzanta hakokan waɗanda aka yi ku tare ka kaunu kan hada bika akwai kasantattun da ake kewaye da kai wannan kaunu wannan kaunu da ya kewaye da kai kada hada bika lahu hukuku alayka yana da hakoka hatta da itacen gari ku suna da hakoka ba za ka je ka sare itace masu amfani ga mutane ka ga itace ne ba ka yi yana da maslaha ga mutane kakka yi shi ma Allah zai tambaye ka game da shi dabbar da ba ci maka ba ba ni ba ka kashe dabba har da sun ka kashe face sai ya kai koken ka ranar tashi ba ka ci daɗin hannunka ka kashe kurciya ko wani abu wallahi sai ai kara ka gaban zati ai ma shari'a to wannan kaulu kada hada bika wanda ke da kai shi ma ka ka kula da kansa janibin Allah tauhidi baka baka baka baka taka doka ba janibin ibadar da aka dora maka baka ka doka ba gwargwado janibin yan uwanka da kuke tare uwaye waɗanda aka haika tare da su sannan waɗanda ka haifa ko waɗanda kake abokan zaman ka irin mata aure ko mabatta da Allah ya da ku musulmai ko kafirai ko wani yana da haƙƙi da haka waɗanda su kuma ka ɗauka cewa kana da rayot mumini bai da wani rayot sai ya kai aljanna wallahi mumini bai da wani rayot da zai ce yayi wanda ya kaso sai da Allah ya gwada mai kai aljanna Allah ubangiji ya taimake mu don haka wannan shi kasa murna a kai ka ko kuma kukan kada a kai ka makabarta alkhairin ka zai sa kai kwadai sharrin ka zai sa kai kukan yau za ka kai ga bala'i amma mutane ba su ji saboda ni'imar da Allah ya musu wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi hadisi mu na gaba aka cewa Ali ibn Mas'udin radiyallahu anhu an samu daga Abdullahi dan Mas'udu Allah madaukakin sarki yarda da shi kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce aljannatu aqrabu ila hadikum min shiraki na alihi wannan mislu zalik manzo Allah ya ce aljanna ita ce mafi kusa ga ɗayan ku wato hiyar da madaukin kafa hiyar da madaukin takalmin sa aljanna ta hi madaukin takalmin ka zama kusa da kai yudrabu bihil masal so da yawa ana buga misali da madaukin takalmi saboda shine an manne ga jikin mutum aka ce to aljanna ta hi madaukin takalmin ka zama kusa gare ka aka ce wa naru mislu zalika ita ma aljanna haka take kwatankwace haka take me yasa suke waɗannan aka buga misali da wannan saboda ana ana shiga aljanna da kalima guda tallin tal ta kai ka aljanna kuma wallahi kalima guda tana kai kauta guda tal tana kai kauta yanzu misali an ka ta yi an kai faɗa tsakanin wasu da wasu ko na siyasa ko na wani abu sai dai an ka kashe wani wanda ba ka so ba fatin guda kuma kashe ga ba na shari'a na ba ba na shari'a na ba ta'addanci na hankali an kai sai an kace ai wallahi cikin rigimar na an kashe wani kace wallahi kuma da aka kashe shi wallahi wagga kalima ta isa ta kai kauta ku karanta at-targhib wa tarhib wanzu Allah ya ce kalima shadarul kalima man aana fi qatali nafsin mu'minatin bi shadari kalimatin da rabin kalima wannan rabin kalima ba ma kalima cikaka ba ya wajabta mai shiga wuta taimako da rabin kalima kaga so da yawa mutum bai gani wannan abin matsala ne ko ya ji bai yana ba hilla ce ji an ce ai fada tsakanin hilla ne da wani jinsi ce ce hil aka ce hilla ne suka ce nasa ce wallahi bai bincika ko hilla ne da gaskiya ko bisa bisa ga zalunci da suka yi ya ce billahi lazi gumar hilla zuwa kashe su kila yadda yana ba hilla ce ya kada kansa cikin matsala ko ya ji an ce kila an kashe hilla ne ya ji ba ba hilla ce na bai ce wallahi gumar aka kashe ku na iska ina fatan an gane ya kada kansa cikin matsala da rabi kalmar sa guda sai ta kai shi wuta kun gane yawa saboda akwai abin da ya faru wani mutum ne aka ce yana nan cikin riyadu na ba mu kai wurin ba yana wa'azi ga dan uwansa yana ta wa'azi gare shi kullu ya mai wa'azi kullu ya tawaye mai wa'azi mutumin nan bai karbi wa'azi ba wata rana ya kosa ya kosa da yawan gazi da aje ce wallahi la ya gafi Allah li fulani. ya ce kai billahi lazi Allah bai gafarta ma wani ya yi wa'azi har ya gaji sai ce wallahi Allah bai gafarta ma wani sai aka ce kawai kala Allah ta'ala man zal lazi ya ta'ala alayya wa kai wa kai zuwa a gare ni ce ban yabo wa isa ya ce to duk da kayi zuwa a gare ni ga abin da ni ina da iko in shi kace ba ya ce na banna aikinka laqad habattu amalaka wa ghafartu li fulani kai da kai wa garan zuwa Allah bai abu kaza na lalata duk aikin da kayo can baya kuma shi na gafarta mai duka ka ɗauka. don Allah wannan kalima guda Abu na da rawaito hadisi ina ganin can wurin yace abin nan au bakat yace tafawaha bi kalimatin au bakat lahu dunyahu wa akhiratahu ina ganin haka Abu na ya fara shi rawaito hadisi ya ce mutumin ga ya faɗi kalima guda ta halakar da duniya ta yi da lahira ta shi kenan ya yi asara don haka mutum bai gani innal insana la yatakallamu bi kalimatin wahida la yulqi laha balan mutum in cikin wani hadisi aka ce mutum yana furta kalima guda bai ma mai da hankalin wata abu ce sai ta nisantar da shi da aljanna zangon tsakanin gabas da yamma haka yana iya faɗin kalima guda ta ja shi ta kai shi ta ga wuta ta kusa ga wuta kalima guda zangon da ya kai nisan gabas da yamma ta jawo shi ta kai shi kusa ga wuta don haka in manzo Allah ya faɗi wannan magana ba mu mamaki don haka yan uwa don Allah kullum mutum yayi hattara da aikinsa da tunaninsa saboda Allah yana nan ga tunaninka kowa bai ganin tunaninka Allah dai ka ganin tunaninka mahallu nazari mahallu nazari Allah bil guyubi al qulub wurin da masani gayuba ke dubi zuciyarka in tunanin ka bai da kyau kana nan Allah na tare kuma ya tushe ka wallahi ka faɗi gurin Allah kana nan da daraja ka gare mu kan duk da mun yi sallah da kai mun yi azumi mun yi komi ka yi sadaka an tahi neman taimako ka ba su wallahi mu dole mu dauke ka zahiri mutumin kirki kake na Allah kake amma tunanin ka bai da kyau to Allah ya tushe ka shi guri nai zero kake don haka ka gyara tunanin ka kai fatan alkhairi ga kanka kai fatan alkhairi da janibin ubangijinka duk abin da ba daidai ba ka raba zuciyarka da ta taho maka da shi ka ce auzu billahi ash shaitanir rajim auzu billahi minash ka bar shi haka nan in Allah ya wajen maganganun ka karin kaunawa ba kowace magana mutu yake furtawa ba shi yasa Allah ya ce wa qulul lin husna qul li ibadi yaqulu allati وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم كما إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا نعم wannan duka yana karar da mu ya yan uwa qur'ani yana cike da kowane irin alkhairi shi sa Allah ya ce mai littafi mai albarka komi aka so na a kira zuwa gare shi na alkhairi Allah ya ambace shi Qur'ani in ma nafsan wa in ma fahaman ko dai ya hito baro baro ko kuma daga hitarwa manzo Allah ya fahimta daga aya ko wani mutumin kirki ya fahimta kuma ba ana ba ba hidda fahimta ga alkur'ani kamar yadda hadisi Aliyu na Abu Talib an ka ce don Allah ko akwai wani abin da manzo Allah ya kebance da ku banda alqur'ani ya ce wallahi a'a littafin Allah da sunna sai abin da a cikin takardar cikin takardar kuma abin da ya shafi hakokan dabbobin da ake hitan mazakka ne da wanda aka hitar suwa da kuma hukuncin kisasi in wani ya kashe wani wannan suna cikin alkur'ani don haka nan ba a ƙur'ani duk abin da Allah yake so ya faɗi na alkhairi gwargwado in bai taho nasan ba ya haito cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fahimta wani mutum mai kirki daga cikin mu'minai da haka da Allah mu kokarta wajen kiyaye tunanin mu da faɗan mu da kuma aiki mu Allah ubangiji ya tanye mu wannan babin ya faɗaitar da mu ya haɗa mu na rahmar Allah tana cike an kwadaitar da mu kuma ya gwada mana barazanar da Allah yake game da masu laifi kuma tana da girma don haka nan ma don mu tsorata mu zama kullum cikin razana da kauna Allah ya taimake mu wannan shi an wajibi ga mumini amma aka ce fal wajibu alal insani an ya yakuna dabiba nafsihi abinda a wajibi kan mutum ya zama likitan kansa fi kaunihi yugallibul khawfa aw raja'a ta inda zai zama ya rinjayar da ko tsoro wani lokaci ko kuma kauna in ra'a nafsahu tamilu ila raja'i wa ila tahawin bil wajibati in ya ka zuciyarsa kaunata ta samun tsira ta karkata ai kan tsira ni ka ai ka ina ganin ya ka zuciyarsa ta karkata ya ce mata ke baki mai sama haukaci wallahi ni baki mai sama haukaci wani aiki na ni wanda nake da garanti ina tsira an gane ko sai ya ga gashi yana kauna tsira kuma ya tozartar da wata shari'a aka ce to nan wa ilanti hakil hurmati kuma yana keta abubuwan da alhurma istinadan ila magfiratillahi kawai saboda dogaro ga rahmar Allah wa rahmatihi sa da sa to adil an hazi dalili to an ci nan kan ya karkata ga wagga hanya ya barta wallah gashi da sabo gashi da taka doka kuma gashi yana tsammanin shi kan in Allah so bai halaka aka ce ya bar godabin na wallah bai kama godabin kwarai an gane ko ni zai koma gobe tsoro zai koma ma wallah ba na kauna ba duk da ya taka doka ya yi zaɓin Allah ya tozartar da shari'a wallahi bai da haƙƙi ya kama kauna kuma kan duk da manzo Allah ya ce alhamaku kullul ahamaki ko man ataba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al wawa na dukkan wawayen duniya shine wanda ya bibiyar da rayuwa ta son ta duk abin da take kwadai na haƙƙin wani ko na tozarta shari'ar Allah zai yi abin ne kuma ya dawo shi ya kauna shi cewa shi kan aljanna manzo Allah ya ce in kana bida wawa na dukkan wawaye duniya to wanga shi a awawa yace amma kuma alkayisu man da nafsa wa amila bima ba'atal maut wanda a dan dan wayo duka na duniya shine wanda ya jingina da rayuwa ta yana yana yi mata hisabi yana bincike mi yau na kwarai mi abba yau ba sannan kuma wa amina lima ba'atal maut yayi ayyuka domin bayan gobe kun ga mafi yawa ayyukan da muke yi na duniya sun sun yi muhimmanci gare mu mun yi zanzari gare su to mu mai da hankali misali yanzu bai buga muku misali da yanzu kiran sallah nan ba ai kiran sallah ba sai da zamu da sallah haka na addede shi a shari'a to janibi za mu yi gwagwarmaya in wani in ladan bai taho ba da lokaci ya wani ya yi kokari a tabbatar da an yi shari'a kiran sallah lokacin da allah ya shar'anta a kiran sallah sai a ba da akallu dan gabdi minti biyar zuwa goma dan gino yayi kiran sallah bakwai saura minti biyar nan mu yi kiran sallah bakwai da minti goma akwai rata ko babu to ban muminai ba su sakaci aikin da dukkan san kana yi don Allah wallahi shaidan zai gwada maka to kana da lalura ce mai shege kare aka kai ban da lalura komi wallahi Allah ya isan min gare ka tunani ka da ka sani don yawa annabi Ibrahim haka shawara ka baka wani abubuwan gabari zurewa ka gane dan tsaya ka dan samu dan abin da kawa kanka ce mai karya ne kada mu ce wallahi ƙarya ne da ya ni annabi ibrahim radda zai yanka isma'ila ya hita da shi bayan daji sai ce annabi ibrahima ya yi rawani ne mai kyau irin da hita ɗin off and down ta ku sai ya tare shi a karɓa kallahu a ana kalla ina za ana da wanga yaro ya ce a'a nan ɗai za ya ce a karɓa kallahu don allah kan ka ɓoye mini ni a abin gani yaro gani tsakani da allah yanka ne zaka ya ce in wallahi ya ce to a karɓa kallahu yau shi wanga tunani kana da shekara 120 yau a karmakan lahu ga yaron ga shi ɗai a gare ka a karmakan lahu girma ya kama kuma ina na za ana da wani yaro haba a karmakan lahu ko da in za a bi shari'a a rinka dubi a za hikima ya ce wace hikima kai dukawa ɗaya ya cinci duci bakwai ta jefawa shi ya gane duk abin da ya gitta mai ga cewa kaiwa Allah da a ya gane abin na wallahi ba shedan na dukawa ɗaya daga wannan ne aka samu muharin shi ba shedan da ji an cewa wagga shawara wai a ba shi shawara ya dan taka sannu a rinka nazari da kyau da Allah in kai na aka ce da Allah zaka dan tsaya kai tunani ya kuji ma kuna tadi wallahi Ibrahim duka da ya kwashi duwatsu ya koyi ta gaura ta ai ba gaba ba da shawara ba an ka ce to haka aka son mumini da duk wata ibada ka da ka kai don Allah sai an kaɗan sama dan ta sahuli ko suwa ne ba su jin daɗi ko suwa da ba su ɗaukar da muhimmanci ba yau shi na gane mace ya ci kaina kaina ka taho ka sami ni wani rauni ga hada-hada ta ta rayuwa ta ta har abada ita ta kaka son ka tozar ta min ka girma malik abin da a duniya ko to wallahi bai yarda kai jayya da shi ina fata kun gane yan uwa to haka ake son mumini to haka aka ce in mutum ya ga wajibai suna faduwa kasa ga da'ad da aka dora mai tayi rauni amma kuma yana kauna aljanna aka ce ya bar wannan godabe ya koma ga godabin imma ya ta shedan ga wannan za'abin shi ce haba wanda ka dabi'a ga tauyo shi ka tsammani aljanna ai ka na san sharrin shedan ne ka karyata wannan abin sai ka dauki hanya ta ta himma yace sannan na biyu yace wa irra anna indahu wasawi sai ya ga yana da wasu waswasi wa anna allaha la yaqbalu min kuma yana da waswasi cewa kai jama'a sabon da ni ni kan san allah abada bai gafarta mini ni ni kan da wuya aka ce to fa innahu ya'dilu an hadha dariqi nan ma sai ya bar wannan godabe cewa allah bai gafarta mai akan mi allah ya ce kul ya ibadiyallazina asrafu يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم إنه هو الغفور الرحيم هكا ubangiji subhanahu wataala ya ce kul ya ibadiyal ladina gaya mai ya muhammad gaya ma bayi na nawa suka wuce iyaka wajen sa sun wuce iyaka an wuce iyaka an har sun yanke hukunci wallahi gafara su kan ba su da Allah ce ba ba haka na halin Allah ba gaya musu cewa mi cewa musu qul ya zina a asrafu la la taqanadu arhamatillah kada ku yanke tsammani ga ramar Allah ramar Allah ta yi yawan ta yi zunubin jinkayin Allah ya keta alhormar zunubin ku da duk zunubi waɗanda aka kai baki ɗaya rahamar Allah ta yi hakan na don haka duk da Allah rahmar Allah ta yawa kada ku yanki tsammani ku dai dawo Allah duk da kuka dawo karɓar ku zai ce musu inna Allah ya gafiru zunubu jami'an duk girman zunubai da an tuba ma Allah duk komi yawa su su hada kafirci da shirka da dabo da tsahi da komi Allah ya ce ya hewa ya kai shi ba haka na irin mutane bane wanda ka rikewa ni ba ya hewa ne har abada Allah ya ce shi ba haka ne yake ba wallah yau ka yi shekara saba'in kana sako in ka ce Allah na tuba na gane na yi kuskure Allah ya ce wallahi gaba ɗaya zai zai yahi zunuban innahu huwal kafurur rahim saboda shi Allah shine huwal kafuru shi an mai gafara nan duk wanda ya bada gafara ba Allah ba ƙarya ta yi ba kun sa akwai masu dubi su ce nan to anan dun an gafarta mu ƙarya ne wallahi bai gafarta mu kowa Allah ya ce huwal kafuru shi wannan gafara Allah shi kadai ne an mai gafara kuma arrahimu li awliya mu'minina shi an mai jinkai ga bayin sa mu'minai don haka nan da Allah nan mutum ya fassara kansa shi na malai yace ce ya zama likitan kansa in ya gane zuciya ta ta karkata da sabo ya ɗebe zamanin rahama ya sa tsoro kwarai ya sa tsoro ga abin ya tsoratar da kansa kwarai ga cewa kila sara zai wa da kila tabewa zai in ba Allah ya gyara ba kila wannan tunanin zai sa ya canza wannan hanyar in ko yanka a'a zuciya ta tana dan dan yanke tsammani kuma ya ga kamar da shi kan kila bai samu rama aka ce nan ma ya bar wannan goda bai ya koma ga kauna ya dora cewa insha Allah kai halin Allah da rahama sau da ta yaloci sammai guda bakwai da kasai Allah ba zai kunyata ni ba wannan tunanin ya yi zama daidai bisa ga wance ina fatar Allah ya samu dace to sai ce babu fadalin buka'i min kashiyatin lahi ta'ala babin da ke falalar ko lokaci yayi lokaci yayi barakallahu eh babu fadalil buka'i min khashiyatillahi ta'ala babin da ke karantar da mu falalar da a cikin yin tsoyin kuka domin tsoron Allah mutum zoro ya tuno da fushin Allah da azabar Allah da aka yi narko da ita abin ya razana shi sai ya fashe da kuka ya ce wa shauƙan ilaihi kuma ko kuma ya yi kuka nan don bai gantuwa zuwa ga Allah mutum ya yi wata ɗa'a bayan ya gama da'an nan irin a yi sallah a yi tarawihi da kai a yi tahajjud a gama sai ka tuna irin rahamar da an ka ci yau ana gafar tamar duk wani ƙarshen ramadana duk Allah zai gama ga sai wannan shauƙi ga zuwa na sai ka fashe da kuka da falalashi ma hakan nan tsoron azabar Allah ya sa ka nan shauƙi kwaɗayi da kauna ya sa ka fashe da kuka akwai kuka kuka yakan yakan yakan sa zuciya da kuka da abubuwa da yawa akwai kuka wanda mutum zai don tsoro wani abu ya razana shi da ko tsoron Allah ko tsoron wani abu na duniya akwai kukan shauki ko tsoron wani ko kaunar wani ko tunuwa da alkhairi wani ka fashe da kuka akwai kuka kuma wanda yake shi ko nami na zogi zogi kawai wani abu ya same ka zogi ya sa kai kuka to wanda adda falala cikin waɗanga shine wanda aka yi don tsoron Allah wanda sarki

malam imamu nawawi kamar yadda ya alkawali usaddirul abawaba bil ayatil bayyinat can mukaddamas zan fara buɗe babubuka da ayoyi bayyanannu to shi na ne yace lalle innal ladzina utul ilma lalle wadanda suke ma'abuta ilmi daga ahlul kitabi idza yutula alayhi ya aka karanta alqur'ani kan saboda sanin su da sifofin Allah da sa cikin attaura da azabarsa da rahamarsa mi suka yi khiruna lil su sujadan za su faɗi bisa ga wuyayuwan suna ta kuka wannan tsananin tawadi'u ne da zuwa su yada ga Allah sai aka ɗauka kamar kanun faɗuwa su kai da kansu saboda tawali'u ga Allah madaukakin sarki wa yaquluna su dora cewa subhana rabbina sarki ya tabbatar ma ubangijinsu in kana wa'adu rabbina la maqula lalle alkawalin ubangijinmu da yayi na sanya ya aljanna aljanna in sun yi da'a na azabtar da masu laihi in sun yi laihi su ce lalle hakika alƙawarin nan na Allah gaskiya ne abin aukarwa ne abin aikatawa Allah ya ce gaba wa na lil azqani sai su faɗi kan wuyayuwansu ya bukuna suna ta kuka wannan abin karanta alƙur'ani da narkunsa da abin da aka ambata cikin sa na rama wa yaziduhum khushu'a sai ya kara musu sauna abin da ake cewa khushu'i sauna tsoron da kai baka ganewa amma cikin zuciya mutu ya raza ce khushu'i akwai kauf wanda aka gani mutu ya kame daga abu saboda bayyane ka gane ya razana akwai khushu'i shi kuma a cikin zuciya yake shi ya fi daraja bisa gonga na waje saboda wancan Allah shi ɗaya shi Allah ɗaya san shi babu wanda ka gane shi sai da eh in kana da shi alamar shi tana bayyana cikin ayyukanka da kamanninka to sai aka ce sai su faɗi bisa ga haɓoɓansu ya bukuna suna ta kuka wai ya ziduhum a karanta wannan alqur'ani a kansu sai dai ya dada musu sauna Allah ubangijin talikai wa qala ta'ala yace madaukakin sarki yace afa min hadal hadisi afa min hadisi ta'jabun na'am wa tadhakuna wa la kuma wa samidun don haka fasjudu lillahi wa'budu na'am ubangiji subhanahu wataala yace cikin da shi nauye istidila da shi yace ce afamin hazal hadisi ana karanta alkur'ani mutanen makka a lokacin suna ta kakaci suna izgili suna ta faduwa da dariya abin wai ya ba su dariya su ya ba su mamaki wai ya za a ce da yaron gwashi da annabi su kelkece dariya su fadi in aka karanta shi kai wani ka gane abin da ya kalli da waka kila humuna aka wa'ara shi sai a shi da dariya to shi ne Allah ya ce yanzu afa min hazal hadisi ajabuna yanzu daga wannan hadisin shi shine alkur'ani labarin da Allah yake basuwa a al'amuran bayinsa da halittu da duniya da lahira yanzu don Allah shi ya kai kuna ta mamaki Wata da hakuna kuna ta dariya ku wala kuna ba ku kuka a karanta alkur'ani sai kun ga abin dariya ba ku kuka Allah ya ce wa antum duna kuna ta kakacin ku? kuna ba'ace ba'ace Allah ya ce wallahi ku kuskure don haka fasjudu lillahi abinda haƙƙin ku yi sujada zuwa ga Allah wa abudu kuma ku bauta ma Allah ku yi sujada tawali ta girmama alkur'ani in kun tashi daga sujada ku kama bauta Allah madaukakin sarki sai an kawo wannan ayar saboda zargin waɗanda aka karanta ma alkur'ani su kyalkice da dariya su ci su an ba su mamaki su zama abin izgiliwa na kawai a akan mai faɗi <laughs> wallahi ya kawa da da mu ake to wannan abin ba karamin sharri ba da kai ake mana wacce da wani ake ba da kai ba ai shi qur'ani da muna yake yayi magana da mutanen madina a lokacin da ƙur'ani ke sauka gare su amma iyarwa ga talikari da Allah ya ce a ƙur'anin nan wa unzira bihi wa man balaga ko ba aka ce ba don ka yi gargadi da shi wa man balaga da wanda zai isa gare shi har zuwa ranar tashi alkiyama haka aka ce suratul an'am farkon ta kai ka karanta alqur'ani kai ke wa man balaga da wanda isa gare shi sannan kuma an ce abin nan menene ake cewa suratul abin nan na manci a aya wallahi kun sa har da tsofaffi wadda take da Allah faɗi ya hamin minene ainun sinun qaf minene karanta mun harko aya na akwai inda aka yi magana qur'ani كذلك يوحي وكذلك أوحينا نعم. إليك قرآنا عربيا نعم وتنذر يوم الجمع وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير توانا آية الله يشوك كذلك أو أوحينا إليك قرآنا عربيا هكا مكي وحين قرآني غريك أبين تاع غريك أشكيني على الله رباوا litunzira bihi haka ne litunzira ummar qura domin kai gargadi da shi ga wa alkari ita ce ita ce makka ko saboda su aka aka haife ka cikin su kuma su aka aka fara saukar da shi kana cikin su wa man aulaha da waɗanda ake fuka su na talikan duniya wa tunzira yawmal jami sannan kai gargadi ka tsoratar game da ranar haduwa kun ga nan qur'ani yayi magana da su kuma an ce wa man aulaha ka tsoratar da mutane wato zira yawan jami ka tsoratar da mutane ga ranar haduwar talikai baki daya larai ba fi Allah ce ba makawa kuma ranar tabban kun fil jannati za a kasu kashi biyu bangaren mu'mine ya aljanna bangaren fasikai da fajirai su yi ba shakka wanda ka dawwama da wanda ka na ya hito to muna fata Allah ya tabbatar da mu bisa ga halaye na gari mu zama cikin bangaren nan na farko masu shiga aljanna Allah ya sa haka don haka qur'ani yana magana da su da mu don haka a karanta qur'ani kace hin hmm, gina yau kan dai muna ake da mu to ai da ma da kuna aiki in ka ji yana fada to da kai na aiki da wanda duka irin wannan aiki tun na farko har zuwa yau har gobe in ka ji yana yabo ga muminai waɗancan na farko na kuma da duk wanda ya irin aikin su ba cewa an ka isa habbai dai an aljanna ba a'a da duk wanda ya bi asar nasu yana irin ayyukan su ya shiga cikin wannan abin don haka kai ma sai ka kokarta don haka nan ga sai aka yi zargi akan mutumin da zai ji karatun alkur'ani ya ɗora kakaci wasa da ba'a da dariya aka zargi rashin kukansa abin da haƙƙinsa tsawaci tsawacin da a cikin ƙur'ani sura da na shi kuka sai yanzu sun zama abin gini bai yi ba hadisi na farko aka ce an abdullah bin mas'udin radiyallahu anhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu daga abdullahi dan mas'ud Allah shi yarda da shi kala ce kala lin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya ce ikra alayya alqur'ana an ce lokaci yayi to bari mu bar hadisin ya zama na matasa jibi kabina makarantar da dai Allah shi amfani da shi an tsoratar da mu Allah ya samu ji tsoro kuma an kaunatar da mu Allah ya samu kaunaci rahmar Allah mu yi aiki na kwarai magana da aƙida da kuma aiki Allah shi arzuta mu da imani kamili da zai kai mu aljanna Allah ya tsare mu da sharrin kawunan mu da sharrin ɗabi'u mu da sharrin shaidan Allah shi gafarta na abin da magabatar na kuna kure da wanda zai zo baya Allah shi kan mahaifin mu da mutanen kirki mu suka gabace mu salihan mutane maza da mata Allah ka ji kansu da rahama ka sanya aljanna ita ce kuma su Allah ka arzuta mu da halaliya ka daga darajar salihai daga cikinmu ka gyara imani waɗanda suke fajirai daga cikinmu kamar shi salihan mutane subhanaka bi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ika ce alaga ta malam na'am Thank eh bai kai wancan ba wancan su akan izgili da kyama ne suke yi shi ko wanga akan rauni na yake ba su ɗai wanga mumini ne na farai ba a jawo shi ba imani ya kawo shi ya saurari da nema wa astuwa amma cikin haka wata lalura ta duniya ta gifto mai adam madadin a ce wai za ku yi alqur'anu ula kuwa an situ la'allaku maza turha muna sai wani yan shagulgula na duniya suka ɗauke shi ya yi rauni amma dai ba a ci da tsaye da wanda ka waccan dariya ta izgiri da rashin imani da sun ɓannawa ka fahimta akwai imani ka. farkon shasi bambanci mabayani mai tsananin nisa tsakanin wanda aikin mumini na kuskure da kafin da da aikin kafiri na kuskure saboda shi da na ya kai kuma adawa ta ya kai ka gane kuma bi dan na ta ya kai shi ko wanga ba shi a shi barauni dai na ya kama shi wannan shagalin shi na duniya ya dan dauke shi ka gane akwai bambanci kwarai da gaske amma ba daidai na ba ana karatu alkur'ani mutum ya shagaltu da harkar waya ta ko labari wani ba daidai ba in ana karatun qur'ani ko abin da ke fasara alkur'ani so akai mutum ya mai da hankali don Allah na ce inna fi zalika la zikira liman liman kana lahu qalbun aw al'asam aw al asma wa shahidun Allah ya ce qur'ani cikin akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda da zuciya mai tunani a karanta abu ka fassara shi gare ka takun kayan ka kai shi kawai aw alqasama ko ya jefa jinsa wa huwa shahidun yana halarce da tunaninsa ya jefa ji amma kuma tunaninsa bai wuri tunanin yana nan yana tunanin abin ga da aka wadi anya ko ina fita kai abin gar ne faɗi ko wallahi yana daga cikin halaye na wanda aka faɗi Allah ya tabbatar da ni akan halayen ga Allah ya kara mini su Allah don wani lokaci za a wani abu na alkhairi kaji Allah ya baka ɗabi'an nan sai kai albushara ka ji daɗi amma roki Allah ya tabbatar da kai ya kara maka inda ka ji halayenka sun fele daga abin da aka karantarwa sai ka roki Allah ya raba da ɗabi'an ina fatar an gane don haka shi ya zama daidai a karam kallahu amma ba mu riskar da muminai da waɗanda aka kafirai ba daidai ba Allah ya samu dace na'am na'am bismillah